الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبقى تاج تبت يا الله صلاة يتيتي بأمين جوني تبت يا نبي صلى الله عليه وآله وسلم ne katun ya shi dinni da katun littafin alkawai da ya usulul jami'a ya sheikh abdurrahman ibn nasir sa'adi rahimahullahu ta'ala kaida ya shi dinni ci ƙa'ida na gan idza ta'azzara al-musamma rujia ila al-qimati idza ta'azzara al-musamma ina tuyana e wani yawo gbata nan e wani waya na, ko yana waya nan a da kin ga zo nan rujia ila al-qimati ga shi ba su kima ke kima kima ina gikini ina gikini ko a wotu ne ko yan na je zaje sabi anuwa wuji ke kuku shishi lila mazanin ko adakin ga zo nan a daga dogon yanin wani dananan a ga ashe badakiyar ki mai wucinin wani misali bani sadeki yayin zagi shi adakin ga zo na kuma nga kunu nga zonin wale ga hali irin wuce marul misli ayo dalili ya tiye ga wucin guru bintu washiq radiyallahu anha e ba wa janjeli e bo wuce maka kuna e bu juya wani e bu la la sadeki yawan kuyo ko e wuce magunga ya wuka zan ya ya sadekiya kun ji luji ba to cin ubuwa a ni bi sa sallam ci ba hukunci gan ana ga yayin zagin na yi maharul misli sai maharul misli sai wasa da yake ya zagoju in zagi goju ne da society irin wuce wani wacce ya sade yake hawa hmm. ko yi ji fahimta yana ya gabe ne ko yanu gani gada wani ebe wani wa ya ji na ga to ya ba wasu na jajaye da sun bewai a gaga sade yake biyu ko amma ya wafa gwa gani majigan gagagaga kami a faya wani kuka kuna faya wani gagagan agabi biya wafa ewa kazan ya yawa ya ga wunga sade yake ya amma ya kazan ya yawa na no le nan wace ta zara ni da nan ki mun ga wa zagan ta ne ci ba ku ce ce ba ce ma bil misri go mas'ala ya zaga zai ko na sai ji amfani da atibe ga to ewo wuce e ji amfani duniya zane ma mawo na nla awu gbata lo bayan zane mawo da yi na ewuro ma ti to ki zane ga awu gbata hmm. shin ki ma nga wa uzo kacin doju a o wawo kakuna ọmọ wọ́nà súnkún kí mọ̀ ẹ́ wọ́n ti gáàdì kí ọ ìgbé dàtí kí kí wà bí wọ́n bàtà ẹ̀wọ̀n dòṣù gáwọ̀ bàtà tó sún tí wọ́n gọ̀ọ́ misali bá ní dọ́là ní wọ́n 160 naira ẹwẹ́ nigeria kó ọjí fẹ̀yìntà wọ́n ti mọ 100 dollars wajen ke wamma 100 dollars da ni wacce ga nga ba so ko wannan na, da ya tsagu ba ya wa mi dikiya wa mi de yani da ka ne ba na hmm. dollar ki mu fe naira ki mu naira na suku ki wa gawo bata. wale misali na yi labe nan lai misali yan kiyo wọn mawo be mi $100 kakù na wọn mawo be mi ya ta nena dọ́là ní nǹkan sí yẹn naira kúrò kó wọ́n ti gẹ́dà sọ́kú bá ẹgbọ́rọ̀ wà abẹ́lá $100 náà na jíkíọ̀ abẹ́lẹ́ ìmìyàmí after two months wuce waje bai ga wa ne biya mi na suku 100 dollars kem na jiwa 100 dollars ba ganin ngo dike ngo ke la biya mi yo amma kanu no bi o gbata mi na fa dollar ni kan ga 90 naira wọ́n jẹ́ káṣù ń jà wọ́n lò mọ̀ náà ilé ẹnu ga nígbàwọ́ láṣún one hundred dollars na wọn mọ̀ dollars ti owó jẹ́ à dollars dollars nígbà ní à kí kí dọ́là ní wọn gá à gá transaction nínú. tí fẹ̀yìn tí ẹ mọ̀ ó bẹ̀rẹ̀. kàmí owó jùlọ di kéńjì ní kí àgbẹ̀ náìtì náìtì bá ń nà ń yi kí yẹn one dollar na. so bá ní lókàtí náà wọn àgbẹ̀ láṣẹ bàná náìtì náírà jí one dollar bíà wọn á ṣe seventy náírà. so uji náìtì náírà wà láwù gbàtà ọjà seventy náírà wà láwù gbàtà abinci. no nga nga yana da wani uji náírà wa yaji yaji transaction ya. Eh, dollar dollar wuce dollar wuce gawa lẹ́wọ̀ ya wọ́n kí dollar wọn kan wọ́n gbọ́ da ẹgbọ́n uye jiwo de to ngban uye jiwo de na misali gbani na kakun na wọn mai wo bemi na dola ni 100 naira wace 100 dollars bemi ko mu je kakun na waya de wa batani na dola ni kan gai 120 nga fi kun ya bo mi a gangan ebo ni wọ́n tún ṣe nílẹ̀ kan gánà dọ́là dẹ̀rí méjì ò mọ̀ lọ́wọ́ àlẹ́ ìrírí àmì wọ́n kí dọ́là wọn ojú kówó owó dẹ̀bẹ̀ òun jùlọ náà kó lájí gánà misali gbani náà misali gbani jíkiri mẹ́tọ̀ jíkiri misali gbani one thousand gbani misali ẹ̀zá ṣe one thousand naira nga wọ́n jíkiri nga wọ́n mọ̀dẹ̀ mi one thousand naira làmọ̀wé. mutiyoto zakanan waiwa da makanta ilori yamma jan sai ba wa azun waga bekin ba wa azun yi la 1000 naira yẹn ìdí àmì náà ni ńlá mọ́ náà wọ́n ju ọgbá nínú 1000 naira náà ṣe ṣe kápápá àlùsíbàwọ̀ kó Ko jí ká ní ọkọ́ kakun nan wa be daga ilori ogashi na suku unjiwa 1000 naira wuce wunci kafa kparu shibu shi wabi a shi kafa kparu ga wadda gube wuce wa kan egwa ni da bice kafa wukin shi wo ya 1000 ne dewa mafi gane lani da yani kakun ne ga ga wulu biye na bi ba ga gadon so ga wa cin lokaci na ya guba bi mazogun ya ke lagos wani ya mishi bido mine lokaci dai ga wata nan da da jan da gwashan nke ga na shi bido da nan shi shi lando kan eh nke lando dai shi 15 naira lokacin shi hmm. so a sai bi lo lo lo lo mun lawo layu ga shi lando kan ta wanda ga mawo shi lando kan wanda ga shi lando ya mi mun lawo layu shi lando ya mi ta umma go na kun da shi kanga da shi kanga zannan beke zannan la ta ji kan gane mutum mai walan jushi in gba bayan washi cina ko kuma bayan washi cana eh wuju yi eh, ji wuncin zannan so ci biya da uzire land mun land tu zannan la gushi zannan la gushi a wuna incha land tu incha land tu ta eh, so wani etita eh, tun so so ai zannan ja jeli zannan beji gancin ga a ah, mun lawo ya zawa gushi land kan wai ka fofo ka zai ka zan sóhun àgbo ewé òun àmọ́ tó gún ìgbà ní tó bá ń gbé ewé nígbà nínú ààyè families and nigeria àgbà tayán gbàgbà àwọn èrè tó ń dáhùn mọ́bà tó tàbí wá so owó tí gbá ní ewó kí mọ̀ zanna àyà àwọn káàkiri ìsáàlì ewó ní zanna láyò bó ṣe wú láàrín kan wọn na mọ̀ ewó láàrín kan wọn ṣe nga kota kota eboni yendo ti dembo we ji simple case kemne we luye etu ya ofiliona ko da ji fahimta we ji kiya we ji simple case kemne tanwo ti filiona aga tun court court will determine ka lo tun be wakin wala hun be evidence we we la yudan account ti ti wa le won ti gadan ki meji kan zon meji wale zime mai riyan wayo wa matun kanga na waga wagan washi waga wagan washi zai shi ya e dokumenti uchi na wani kalgana ba ta yadda jin ala na jiya kotu buwaye ya bada kagu yi kotu ba wuya waga shi bai ne wace yawai wai ya yi cike su na da abin da kireti to benchi shi zannan hmm. nuje dalilin zuwan wagwa yake ne zo yi lakafi bani raddul misli ga waje misli ya tuba ko rushi ga ba un defend 100 by 100 abujo ewo nu wona by 100 by 100 bido 100 by 100 data chun by 100 by 100 kashi 100 by 100 bido e ko ẹbà gareji gáréjì lóró wọ́n 100 by 100 ẹ̀nẹ́jọ́ kashi 100 by 100 ẹ̀nẹ́jọ́ wọ́n ewé ni wọ́n wọ́n 100 by 100 gbogbo tí ó àtàkì jù ní ẹbí lọ́gbẹ̀ bọ̀zùmẹ́ wà ní ká hàlì rí nẹ́jì wà kọ̀nsídẹ̀ nẹ́jì bẹ̀ẹ́ ní ẹ̀kẹ́ kí ẹ̀ náwó wa e kaga gan a five bedroom flat tuta bu a five bedroom flat tuta bakanon we gashi shi wa fe le ga ganin gan alali mun kiya mun je ganin gan e eh, bona mu ji wa kakuna tu five bedroom flat nana ya abuja nan kanu ti siminti bu fulin dondo e wani wani 2000 Wunde same siminti wani kaga ne 1007 wajen zai ja lokacin ya tafi yi da wuce bi da wani a tonuwa gbani a shediron na ramsin gobe ga wawa ni wani wuce abuja wani hankali a kami wajen wani wuce na waje san naira wajen waje cheap labor yadda e ja lokacin dagon ó wagon wajen na bidon e 1000 naira wajen hmm? zai zo agabe da dagbe na ti to wojo de ki kimu wa jiri mia ebo ne na invest findoro ti je nu je gibe da sun wa jeri ko jiga na zumi so rabbi ya mislu ebe ya zaga ya ji itilafu wani ko? Hmm. E ya zaga mai yadda zai wula da shi wulu biya zanen mai rube yinan kaga wuce a yadda sun bila kijon wula kiman wuya hmm. wuce hacan hmm, a sheik muhammad ibn salil usaimin la misali ne cibi ga rajulun aqradani 40 rub'an ila shishi wula hmm. one over 4 ya 40 ya wani bi ma'ana ai ashirata darahim yana lajira mi goma wani lakin na ba da ta'arim lati sawi la hamsa amma a ta amfani da yawon wuce a so ewo ngole ewo ki mu gutu naga iza iz law qima waqt al qardi yabana ka kunan mu bi na kima ta dara kuyo ko hmm. waka zalikal fulus wayya ma'adan gari zabal fidda fulus iri coins ji sai hmm. za a ni aqradani alf qursh a amiyati dirham ya zaga shi ba gato in la su 1000 mawi kwayan su 1000 na is equivalent to 100 dirham thumma inna sultana harrama hadhihi hadhihi fulus hmm. idan sai lugan yanzu sultani ko gwamnati ko sun febe to coins iri na ne jiki an Hmm. eh ji amfani biyu biya falwajibu alal muqrid mi'ati dirham yana wajibi ta canza nonon ga jira mishi tun ai alqimatu waqt alqard wa waji dhalika anna hadha almustaqrid mallaka min hin alqard fa kharajat bil qard an mithl am mulk alawwal dalilan mazkun wazu daga mulki zan faro wa dakhalat fi mulkin sal fa hina idhin yadmanuha bi qimati waqt alqard wa lokacin wa mun misali ina ga ga wannan zamani gwagaliya ne a sai ji amfani da fanyi wadda wani ga fannin fangutu fanguwa fanshi fanni ni wadda ya ne akwai yawon shiga a sai ji amfani da yin so ma mujin hankali wato fanni ni fangutu waifiyo ki muyi ewairi kanan zamani sai wacce fanguwa la'a maza fanguwa no la ba zaga gashi na suku gwamnati na da wani da bai ba tin wato amfani bai fanyi bai yau yi ku ya yi amfani bai fanyi bai ne yi amfani bai gashi ne naira wikiya naira ina a jiga na suku a gaga ya bane fanguwa nga wala mu wani nga abin lashe ban shi naira goma lashe ban shi fanguwa na ki ki mu ka mu lu ma wannan hmm.

pauni ni wakin wa yi naira ba ga alama da wani a ga pauni ni a yi naira guba ga to panguwa nula ma fuga ne wuyi naira shi a naira shi wuyu kowa ji fi kiwe ne gabe na ta bani a ga to nan e zaga mawo beze umma umma umma kwanfiji yawayen ɓashi ko yawayen takada da sauransu ko wace yawancin ma amma a manife belu nan a sai bai ji amfani da irin wurin ci biya ko ko ma a da yato gwamnati ya yawo gwamnati ga yawo wucin wujin ya dabi biya gwamnati fela yawo rotiya shin waga da yawo bata kimu kaku na wamma nan gawayo kashin kimu kaku na gwamnati jawo kashin kimu kaku na waje wa gbata wacce da yau bani a gbata nan hmm? ga misali gannan iya 2013 yi nan mimma wabe wani ko? Hmm. iya 2015 yi nan gwamnati ga yawon wucin wuce da biya wani wucin biya iya 2016 yi ganci na masu ku ngai lokaci na midiyo game a jiki nan da wabata wani shin ewo na miyala wabata ba da hannun n'o le wọn àjẹ wẹ́rù ń tìbẹ̀ ẹgbọ́n ká nígbà ẹ̀ wọ́n àjẹ ni kashi ki <laughs> eh, eh, hmm. eh, hmm. mai kaku na gwamnati jawo gbanin kashi ki mai kaku na mijiyo gbanin cikin ga adawa gonin waje fiki wugan nan waje fiki wugan nan in wuji ga iya waje ji gani wake mai gan gabe nan ta wale gan ɗanen maza bai ma mamudu na ambulilo bai nan ga ki mu kaku na wamanin

zan wuce a gan lokaci yana waga agbatanin gawa jiki gawa consider yawon lokacin gai lokacin na gaji wa fawunan amma man na ji tale katu ya alkawa da wani sulul jami'a nan ga ya gana tsoba ganin ga ga lokaci na gwamnati a ajiyewa ba ku biya ga tuyewar fayin a jamfani bayan lokacin gawa consider yabo na harbi lokacin wuce zimman na taci ubu cewa ga wunga wayo shi tuba misali bani a ga fayil yana misali bani a ga to kontiri cina kontiri daga nigeria ewon na fe ji amfani da yi ka ne a ci amfani gani da naira yana ewon ci ga lera lera misali ya labe ruhun jiga a ci ruya misali sai ya labe boyi jiga da wakatu wacin ma muhammadu ci malera buwo da sulemani eh ya 2000 yi 2002 yi na alhaji abdullahi in biya da Najeriya, nigeria gan doka dana daga yinan na lera ne use nigeria na iye da daju ibe buga woro ya ajan afani naira ya use buga zambi oni gaje ko ni ululu da banki banki lewu sun yu iya kita aji na tutu kakuna mo umowo bi oyin 2000 yina nga 2005 nga wa ogba tawo yawo 2005 ne ti dabi shin kí ń gáwò gbàtọ́ yìí tó ìdájí gan wọ́n di lẹ́ẹ̀rà ẹ̀ fáwọn gáwò gbàtà náírà lọ tó ìjà fẹ̀rí gbọ́n gáwò gbàtọ́ àmá náírà nínú gáwò gbàtà yánà tó kí mú yẹn ẹ̀nà tó mọ̀ bí oní gáwò gbàtọ́ àmá kí mọ̀ yìí ti so ṣì ń mọ̀ yẹn mọ̀ yẹn 2000 na so ɗanan man na yaji tarjiwu na gan kima yana wajiwa 2002 yana ebo na kuma bo na gwamnati bai shi yawo wuce ba jana kawun ga to har 2002 wuce a cikin lera wuce ganyen amfani da yawo ga wula yi a cina ko kowa ji fahimtu so a liga ga tubon gamala to zana ya fatawa nan to likali to man to ji makanta wato da ƙungwayen ya zuje kiyo waje ilimin kawaidu ka ce wafe bai kiyo waje a ɗabon ilimin mu'amala da mini ilimin na complicate ganin kacin rayu ya gafa da da shi biya ga haƙi shi da makamacin su kuyo ko hmm. misali gani naira annabi sallallahu alaihi wasallam <coughs> ga azhabu bi zahabi wal fiddatu bil fiddati ko mm-hmm. zinariya be zinariye fidda be fidde egwa be we yedan bi yedin misla bi muslim wole ega ki no yiri ni mm-hmm. ko mila hundred dollars ya we wala hundred dollars ya ni ko amma gba ni nga bi amagan zai je ji change nan kenwa dada mi hundred dollars láàwé wacce abela over thirty thousand ko thirty six thousand naira ya nina ribalowa no ribalowa ebon ali na wani misule tile a kime tile ki kime dola ni compared to naira mi wà lọ amẹ́ríkà ko mi shi daga amerika ko mi shi daga germany ko mi shi daga france ko mi shi daga kindocho ko daga saudiya mashina su kun mi shi mai kiyan fi hmm. ni mbaga ga mi da she be fi ko zan ko ke gwa ke mi gwa e bana uje na hmm. wo me change mica dola dari labe mi to waki dola niwo wace gani ga dola niwo 180 shin wale dola dari na gbani dari na times 180 ga ajan aga na ji dari na times 180 thousand birkitin da cin ga Allah ya mitila 100 dollars yawo kila di siyan azabu bi zahabi fiddoti bil fiddoti muslim bi misli yadan bi yadi muti lo tun awa naira ta dokun gan dollars ne mi laawun na ngo le ne tila wani wani misli tila ne tila ne kimatu ngamala na na dokun ne chimo dokun an ebo na wuje na dollar ni asini nga naira ni asha wa ati go <laughs> a sha kima jike a shi ne ba abun nabo e boga ka kuna ga exchange ani na a ga gari ba jike ne ba a ta ga ga ribal ribal fadili wa ga dabwa ibn ba abun kima wuye cinyo kaji fa Allah wa ala subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka